Labari na arba'in da ɗaya. Allah abin godiya. Wani mutum ne ya aurar da 'ya'yansa mata guda biyu, ɗayar ta auri manomi, ɗayar kuma ta auri mai sayar da tukwanen laka. Bayan wani lokaci, sai wannan bawan Allah ya ziyarci 'ya'yansa don ya ga halin da suke ciki. Da ya je wurin ta farko, ya tambaye ta labarinsu. Ta ce masa alhamdulillah, mai gidana ya shuka abinci mai ɗimbin yawa, muna ta addu'a Allah ya saukar da ruwa don shuka su yi kyau, abinci ya samu. idan haka ta samu mun gode ma Allah bayan ya bar wurinta sai ya je wurin ɗayar suka gaisa ya tambaye ta halin da suke ciki sai ta ce masa alhamdulillah mijina ya ari kuɗi ya sayi laka ya ƙera manyan shantula da tuluna masu kyawun gaske ya shanya su a rana muna nan muna ta addu'a Allah ya sa kada a yi ruwan sama domin idan aka yi za su lalace da mai gidan ya dawo wurin matarsa sai ta tambaye shi labari ya ce mata idan an yi ruwa ki gode ma Allah idan kuma ba a yi ba ki gode ma Allah darussa duniya juyi ce yau gare ka gobe ga ɗan uwanka abincin wani gubar wani duk ranar da ka koka a ranar wani zai yi dariya